Masu ruwa da tsakin da suka hada da shugabannin tsaro a Najeriya, mataimakiyar shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya da dai sauransu sun jaddada mahimmancin haɗin kai a yaƙi da ayyukan ta'addanci da nahiyar Afirka ke fama da su ne a yayin buɗe taron yini biyu da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro da haɗin gwiwar ofishin yaƙi da ayyukan ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya suka shirya a birnin tarayya Abuja. A yayin taron, gwamna Babagana Umar Zulum na jihar Borno ya ce ɗaukan matakan bai ɗaya yin sulhu da haɗin kan kasashen nahiyar Afirka na da mahimmancin gaske wajen kawo ƙarshen matsaloli masu alaka da ta'addanci a Najeriya da sauran sassan nahiyar Afirka. Yau abin da aka yi shine gaba da Afirka su taru su tabbatar cewa kan mu mun samu mun fita wuri daya in ba haka ba chad ya yi nashi nigeria ya yi nashi nigeria ya yi nashi ba zai yi don saboda in mun zo mun haɗu mun tabbatar cewa mun zo da wani tsari guda ɗaya za mu samu sauki musamman kaga abubuwan da yake tafiya abin da yana faru a america abin da yana faru a latin america da kuma kasar larabawa daban da abin da yana faru a so wannan taron na yau na tabbatar cewa afirka kaɗai ne a zuwa tabbatar cewa ya za mu yi mu fita a wannan ta'adanci kuma wannan ba zai taɓa yi ba haɗin kai so taron nan ne haɗin kai ne a tabbatar cewa mun samu sulhu a cikin mutanen afirka duk abubuwan da da aka yi anan mun tabbatar ofisin national security ba advisor ta tura mana to ordo ya zama mana aiki a kan sulhu abubuwan da ake wani zai kara kafin ma sulhu kuma za mu tabbatar zai rage abubuwa da yawa. a cewar mataimakiyar shugaban majalisar ɗinkin duniya amina j muhammad taron da ya haɗa shugabannin ƙasashen nahiyar afirka da dama baya ga wasu jigajigai a ƙasashen duniya zai taimaka matuƙa wajen samo bakin tsaron matsalar ta'addanci ganin yadda yanzu aka fara ba da mahimmanci ga waɗanda ayyukan 'yan ta'addan ya fi shafa wato wato mata da ƙananan yara. Bangaren Najeriya ta yi kokari da ta tara mu yau. A zo ana maganan akan muhimmancin da abin da ya dami mata da talakawa da waɗanda dai su aka kai musu hari shine matanmu mu kuma da jama'an mu. Wannan taron abin da ake gani shine ba Najeriya kawai ba. Mutanen Afirka sun taru, mutanen duniya sun taru don su zo su samu hanyar da za a zo ya zamana wannan abu ya zama tarihi ba abin da muke zama a ciki yau ba. Yanzu ci gaba muke nema. Ci gaban nan kuma ba za a yi ta ba idan ba a yi maganan wannan abu ba Najeriya kawai ba. Da Ghana ne da kuka gani da Togo ne da sauran waɗanda za su taimaka a karasa wannan magana yau ne aka fara maganan mata a gaban shugabanni da za ka zo a yi turanci a yi turanci ba a maganan mata ba za a yi maganan matasa a yi maganan waɗanda suke kawo mana harin nan amma ba za a ce to wannan harin mai take ma matan mu mai take ta jama'an da sauransu to yau dai an fara ji kuma za ku ga daga sauran tarihin da za a yi za a samu inda za a kawo taimakon da zai zo ya sa a fita wannan damuwan da ake ciki a nasa bangare mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Nuhu ya bayyana cewa. Na ɗaya dai mun gode wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Taro ya yi kyau. Mutanen da suka haɗu nan specially waɗanda suke a gaba a yaƙi da ta'addanci a duniya. An taru kusan mutane ɗari hudu da wani abu. A zo mu magantu mu fahimci juna mu san ina muke. Mai kuma za a yi don samu ci gaba da samun nasara na kawo zaman lafiya da sauki a rayuwar mutane. Ba ba duk wannan yanayi ya area namu na Afirka yanzu musamman West Africa mu ne muka zama senta yanzu na irin wannan masifa a duniya abubuwan da a can da nisa amma ya dawo nan ya sa muka ɗauki wannan muka ce to duniya su zo a zo a yi magana a fahimci juna a san me yake faruwa kuma mu haɗa kai mu zo kori guda muna cikin aiki muna neman ubangiji ya taimaka mana mu samu zaman lafiya masana dai sun ce idan ana son samun nasara a yaƙi da ta'addanci a nahiyar afirka ya kamata masu ruwa da tsaki ciki da ƙungiyoyin yankunan nahiyar su taka muhimmiyar rawa ganin cewa waɗanda suke cikin gida sun fi sanin matakan da ya dace akan waɗanda daga waje za su zo. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.